ba tambayar farko tambayoyi ne guda biyu iri daya abinda suke tambaya menene hukuncin dabbar da waɗansu malamai suke sa a yanka idan an yi wa mutum roƙon Allah akwai malaman da za su karanta ma Qur'ani ko a maka wani rubutu amma sai su ce ka yanka dabba kai sadaka galibi irin waɗannan malamai wato sukan yi haka ne bisa ga jahilci abinda nake nufi su ba kamar masu tsafi bane wanda aljanke ba da umarni akwai wanda aljan ke bada umarni akwai wanda ba aljan ke bada umarni ba malamai ne kawai dai suke cewa sai an yi sadaka to galibi su waɗannan suna gina abun su ne bisa ga jahilci ba su san ma me suke ba su ɗauka cewa roƙon Allah baya ci sai in an yi yanka to wannan kuskure ne wannan bai kai wancan girma ba wancan shirka ne karara wannan ko ba shirka bane ba an fahimta ko sai da ce wato ainihin abin da suka yi dan nan ba bisa hanya yake ba ba sharadi ne cewa sai an yanka sannan Allah zai ansa addu'ar mutum dabbar su ba ta zama haramun ba kamar wacce wannan yace yan bid'a suna cewa gausu zamani to me yake nufi da gausu zamani idan an ce gausu da a larabci ana nufin wato agaji kenan ko taimako shine gaud an gane ko mazdari ne to su sukan ce gausu zaman don saboda su a cikin ɗariku sun baiwa waliyansu mataki-mataki ko shugabanninsu cikin ɗariku mataki-mataki shi gausu ɗin shine na ƙarshe wanda suna ganin shi yake tallafa mu duniya akwai su autadu kuma da nujaba'u wanda kowaɗanne akwai adadinsu sanannu waɗansu suna kudancin duniya waɗansu yammacin ta waɗansu arewacin su suke hana musibu a duniya su kasan sufaye na ƙarshen zamani ɗin su suna itikadin waliyai suna da tasarrufi cikin rayuwa wajen kashe wani ko rayar da wani ko arzita wani ko talautar da wani ko ba wani mukami suna itikadin wannan suna siffanta waliyai da siffofin da suke na ubangiji ne kadai suna ganin waliyai sun fi annabawa an gane ko dan suna cewa wa maqamun na fi barzakin wa yakar rasuli wa dunal wali an gane ko wai matsayin annabawa a barzahu shine wato fuwaikar rasuli sun dan tsira manzanni amma donar wali ko ba su kai waliye ba yanzu kenan waliyai suna sama da wadawa suna sama da annabawa suna sama da abin nan kenan shi yasa ɗaya daga cikin su ke cewa laqad khudna baharan waqafat al anbiya'u bi sahili mun keta wani tekun da annabawa ma a gaba suka tsaya ba su isa su shiga ciki ba to tunda sun sun shiga tekun shirka ina annabawa za su shiga kuwa wani annabi ne zai je shirka kuwa to duk wannan suna ba waliyai irin wannan matsayin su ba su sama da Allah kaga wannan shirka ne da ganganci ne ka kamar wancan malamin da yake cewa jilani babu takaddama tun lotan ba kasa ba sama Allahu ta'ala mai sama ya shugaban Abdul Qadir wai shi jilani ko wani ja'in ja babu tun kafin a halicci sama da kasa shi Allah ta'ala din da ya zo ya sama da ƙasa ya shugabantar da abdulkadir tun lokacin ba sama ba ƙasa ga da hausa ya faɗa ba wani tawili kowa ya san mai faɗa yanzu ba wanda ke bukatan fasara da kuma suna sa mutanen su rinka jin duk inda ka tafi shi ka in ya ga dama yana ganin ka in ka tafi kasuwanci holan yana ganin ka ya san ribar da kace ya san faɗo da kai in ka tafi ingila ma haka in ka tafi america ma haka in kana kaso kurmi ya san abin nan saboda haka dole sai kana zuwa kana kai gaisuwa kar ya fushi da kai haka duk suka dauka cewa shehunan sun san duk abin da suke ci dan tsabar jahilci shehunan su wai sun san duk abin da suke ci to kaga wannan duk sun gina wannan kuma a cikin ɗaya kasidar ta yake cewa kana a kanan ka ko ka tsuna idan ka tashi kai magana yana kallon ka sai huduka kamar tafinsa ko a ina yanzu ka ga wannan duk inda kake wai yana ganin ka kamar a kan tafinsa kake duk inda kake to saboda haka duk wanda aka gina akan wannan ba ruwan shi da Allah shi yasa za su yadda su rantsi da Allah su yi ƙarya amma ba za su rantsi da Allah ba ba za su rantsi da wali ba su yi ƙarya duk wanda kace rantsai da Allah ka abu kaza mai sauki ne a wurin sai rantsai da Allah akan ƙarya ki amma dan kace a ni sai dai ka rantsai mun da shehu wani to wannan gurin dole sai ya ga ya gyara zama saboda duk an dora su akan wannan amma dan saboda rashin basira da rashin tunani ga mutane daban-daban waɗanda suka saba ma wannan waliyan ko ba su dana ce ba su dana sha ba har kullum ya kamata a kalli wannan ayi yanzu dukkan mu masallacin nan cike da na waje dan mun yi saba wannan waliya dan mun yi tawaye waɗansu shekara goma da yin tawaye waɗansu shekara goma sha biyar waɗansu ashirin na kurkusa kuma bara zuwa bana ba haka bane ba to amma wa rasa ci wa rasa sha wa kuma aka rasa menene ba wanda ya rasa komai su ka gani sai ka samu yanci wallahi yanci za ka samu wallahi wallahi kaiwa waɗannan ɗarikun sufaye ta waye wallahi yanci za ka samu domin annabi ya zo da yantar da mutane kafin zuwan annabi waɗanda suka bautar da mutane lata uzza manata al-salisat al-ukhra da sauran gumaka hubal da sauran gumaka da shugabannin da suke shugabancin waɗannan hanyoyin su suka bautar da mutane malaman yahuda suka bautar da uh, mabiyansu malaman nasara ma suka bautar da mutanensu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ja'a biha bayda'a naqiya lailuha ka nahariha la yazigu anha illa halik yazo da ita falasal kowa ya samu yanci kowa ya samu yanci hatta yasira rakibu min sana'a ila habra maut la yakhafu ahadan illa Allah wa ziba ala ganabi. kowa ya sami yanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo amma da zaran ka rabu da surbar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai ka zama bawa na nau'ikan mutane daban-daban isa Allah ke buga misali misalin mai tauhidi da mai shirka shi ka san mai shirka gararinsa ya ke kafirce ma Allah gaba daya kuma ya ke bi shi gaba daya raba kafaye in ka ce Allah kuna tare to amma banda shi kuma shi ya ƙara wani abun ya jawo shi ne wali ko shehi kuma ba zai taɓa yadda ka taɓa shi ba to waɗannan guda min yake neman yadda su so biyu an gane ko shi ko mai tauhidi ba ruwansa da wani wali matsayin wai ya bauta masa a'a zai girmama wali gurgurda yadda wali ya bi Allah amma waye abin bi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana anan mai tauhidi ya tsaya yace ba ruwanmu la na abu da illallah wa la nusirka bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah anan mai tauhidi ya tsaya abi Allah shi kadai to sai ya samu yancin ya san mafuskantarsa ɗaya ne wannan kuma mafuskantarsa biyu ce yana neman yardan Allah yana neman yardan shehi ko wali to ba zai wa Allah cikakken abin da Allah ke bukata ba ba kuma zai wa wali cikakken abin da wali ke bukata ba saboda ababan da ubangiji ya ginda ya cikin qur'ani sun sha bamban da wanda wali ya shimfiɗa masa Allah ya bashi shari'a wali kuma ya bashi hakika kuma akwai cin karo tsakanin shari'a da hakika kuma yana sanya ya hada biyu yo an taɓa yin gudu da su su duwawu ko dai a tsaya a sosa a gaji sannan a gudu ko a zura a guje babu susa a ba za a haɗa biyun ba to shi yasa su da kansu kaga suke warware kansu ga shari'a ga haƙiƙa to shi yasa sufayen da suka tumbatsa a can gurin suka narke a cikin sufancin na tsiyar ba na arzikin ba sai sai ai gaba ɗaya ma a shari'atu lil awam wal haqiqatu lil khawas ita shari'a ta gama garin mutane ce kuma sai suka sa har annabawa cikin gama garin dan rihin kunya fa amma ita haqiqa kuma ta khawas ta su ce kawai jaza lahum ma lam yajuz li ghairihim su kadai su yi barna su su yi komai sai su ce wai akan haqiqa suke a shari'a za ka ga sun saba amma haqiqa ba su saba ba ga wanda yake cewa ko haka ga dama ka bauta yace laqad kuntu qabla al-yawmi unkiru sahibi idza lam yakun dini ala faqad sara qalbi qabilan kull dinati kull shir'atin famar wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa yake cewa da can idan mutum ya saba addini na sai yi masa inkari mi ta rigima yace amma yanzu zuciyata tana karɓar kowane irin addini wata rana in gani na dawafi wata rana in ganna a coci wata rana in ganda littafin yahudu yace adinu adinu bi dinil hubbi anna tawajjaha raka'ibuhu faddinu dini wa imani yace addini na addinin bege ne ko yana begen Allah ita kanta wannan kalmar ma rashin kunya ce saboda rashin ladabi ne kace kana begen Allah dan bege kana yi ne ga matar da kake so shauki suke kawowa ba inda a larabci a qur'anance ko a hadisi ake cewa mutum yana shaukin Allah duk inda yi shauki to mace ce aka wa shauki to shi yasa kaga ta har qulubuhum saboda kafaran makka suka rinka bauta mala'iku a matsayin ƴaƴa mata ne na Allah da haka sai ai shaukin su tunda mata ne mata ne haka to su ma ne sai suke shauki kaga ta har qulubuhum to duk lokacin da kace zaka hada shari'a da hakika ka bi to dai ko ka bi shari'a ita kadai yanzu kai waye ga hakika ko ka ba hakika idan kadai kai waye da shari'a amma in ka hada guda biyun to kuma za su ci da juna to sai kai yaya to shine ta Allah ya daraba Allah masalan rajulan fihi mutashaki suna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani masala tsakanin bawa fihi shirka mutashaki suna. bawa ne guda ɗaya mallakar mutum biyar sun hada kuɗi sun saya ko an mutu an bar musu sun gaje shi sai aka yi ruwan shuka wannan ya ɗauki irin wake ya bashi ya ce tafi gona ta ta yamma da gari wannan ya ɗauki irin dawa ya bashi ya ce tafi gona ta ta gabas da gari wannan ya ɗauki irin dawa ya bashi ya ce tafi gona ta ta arewa da gari wannan ya ɗauki irin maiwa ya bashi ya ce tafi a wato kudu da gari ɗaya kuma ya ce a a aikin ƙasa za ka yi a gida in gyara sauro na tunda an yi ruwan farko na ga ya fara yoyo bawa ne na mutum biyar yanzu kowanne ya bashi aiki zai iya yi duka zai samu yadda ɗaya daga cikinsu su ba zai taba neman yadda ba yadda za a iya samu yadda su su duka ba wa mallakar mutum ɗaya aka yi ruwan shuka ya ce je kaga gona ta can yamma da gari sai tafi tsakanin bawan farko da na biyu wanne ne zai samu yardar da ubangidansa na biyu tun da shi abin bautarsa guda ɗaya ne ko ubangidansa guda ɗaya ne wanda ke biyayya wannan ko yana biyayya karkashin guda biyar dukkansu ba zai iya yardar da su ba dan idan ya ce duka ba zai raba aikin karfe takwas zuwa goma in je gonar gabas karfe goma zuwa sha biyu in je gonar yamma ya karkasa awanni haka bai kara saucan gona bai kara saucan bai kare saucan bai dai zo gida duka sai san da ke tashin hankali kenan to shine ranar tashin kiyama abin da zai faru waliyan da ka bauta ba kabota bauta musu su kadai ba ballantana ba su da abin da za su bari fa kuma ubangiji ka bi shi kadai ba ranar tashin kiyama su bijire bautar su sai ba sa so ubangiji kuma ya ce a kan mutu kana kafi sai sai ka yaya kuma ka mutu kana shirka to sai mutum ya yaya da ransa kina dan Allah sai mutum ya yaya shi ne ce hal yastawi ne masala ba za su taba abin nan ba ba za su taba daidaituwa ba kenan muna fatan Allah ya tsare mu amma wallahi wannan malaman sun jefa mutane cikin abin nan waɗansu kasir abin da ya harzuka ni fa waɗansu kasir kasir na jina a tafsirin azumin nan da waɗansu suka rinka yi barnar ta yi yawa wallahi wallahi a tarihi mutanen makka wani bai wannan barnan ba wallahi lokacin annabi wani bai wannan barnan ba amma a ce wai malami a cikin Kano kuma yi wannan barnan kuma idan ana musulunci wa ana basa wai malami ne kuma shi ne ana neman albarka za a bi ni na ga albarka mai wannan barnan. saboda haka idan karatun ya dan yi zafi zafi sai ku yaƙuri kuma sun kutsa ne cikin duhu da yawa wannan mai tambayar karshe yana tambaya ne kan shi dan yana mashin ne na yana a taba da mashin wai me ya kamata yi me bai kamata yi ba ya halatta dauki mutum ya kai gidan sinima ko coci gaskiya bai kamata ba ka dauki mutum ka kai shi gidan sinima in ka san sinima za amma ya ce kawai wuri kaza za ni bai faɗi sunan wannan sinimar ba kan titin kaza ko kwana kaza sai ka je ka kai shi wannan baka da laifi haka kuma bai halatta ba yi dakon giya haka kuma bai kamata ba ka dauki mace eh a dan ka shiga ba komai wai ya halatta a rage masa hanya da motar giya wai motar giya ce ta taho shi kuma yake so a rage masa hanya a dan ka shiga wannan ba komai ai ba giya ka taimaka ba amma in kaga wani kwali zai faɗi zaka kyale ba za ka rike ba assalamu alaikum warahmatullahi